menene hukuncin mutum kwanta da janaba ya bacci to magana mafi rinjaye kada mutum ya kwanta da janaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in yana da janaba baya barci sai ya yi alwala aƙalla wannan ita ce magana mafi kyau mafi rinjaye min aqwali ahli ilm kuma suka ce shi mai janaba mala'iku ma kan yi kyankyamin zuwa kusa da shi saboda haka idan kana da janaba kana son ka yi barci zai yi kyau ka yi alwala ko aƙalla ka wanke tsiraici mace da namiji kafin yin barci wannan ita ce magana da zan takaita a kanta a dillar wannan magana na da yawa saraka duk mutumin da ke da janaba mace ko namiji mafi alkhairi kada ya yi bacci sai ya alwala in so samu ne ya wanka in babu hali ya alwala ko kuma ya wanke tsiraicinsa fata an ji wannan ko amsa kenan kan wannan tambaya ta biyu ana maganganu a akan pre khutuba akwai wanda suke tambaya suna ganin jawabin nan da wani malami zai yi kafin limin ya hau minbari wanda suka tafi akan cewa ba shi da asali a bar shi a daina hata cikin manyan malamai Allah ya kara musu albarka illa mas'ala ce la'allalahu uzuran uzran wa an tatalumu ya tabbata a ruwaya tabbatacciya abu hurairar ta Allah ƙara masa yadda yakan zo gaban mimbari ya faɗakar ya karantar da hadithi ɗaya biyu uku da zaran ya ji limami ya zo sai dakatar ya zauna saboda ka faɗakarwa da ake kira firi ba ko kuma wa'azi abu ne mai asali mai dalili wanda ya ga ba zai yi shi ba shikenan ya yi shi akan kawai amma karka soka karka soka akwai dalili kan yin haka wannan na baku ne a takaice da mun fara karatun yau matuƙa gaya a makare saboda walimar da ita kungiyar maika ta shirya a wannan makaranta ta kadfoli ɗazin nan sun yi iftar suka gaici manyan baki ɗazu-ɗazun nan da haka muka fara karatun a makare don daga nan sai tafi gida sannan sake dawowa tambaya ta uku <clears throat> kafin mu je ga tambayoyin a ƙarshe su kuma wato tambaya akan ana yawan wannan tambayar cewa musulmi idan zai yi rantsuwa da wa zai rantsi muka ce abu na fili ai man kana halifan halif billah au yasbut wanda zai ce yasin kuwa baya daga cikin da rantsuwa yasin ka ce wallahi ko billahi ko tallahi su kenan a takaici dangane da jelar raƙomi zan fara kafin mu fara karatu na sumayya mun tsaya akan bayani akan ta ko an kashe ta wanda ya kashe ta shine abu jahalin to ana nan ana nan shekara ta biyu bayan hijira sai aka yi yaƙin badar wanda yaƙin badar an yi ne ranar goma sha bakwai ga watan ramadan mai albarka sabai da azumi a bakinsu suka je aka fafata yakin badar da su to ana filin yakin badar sai ɗaya daga cikin sahabai manya wanda nake tunawa shine abdurrahman ibn auf allah ya ƙara masa yadda sai wasu yara samari guda biyu ɗaya ana kiransa Mu'ad ibn afra da kuma Mu'ad. ibn amur ibn jamuh dukkansu yara ne 'yan shekara sha biyar biyar sai suka taba shi suka ce ya am man huwa abu jahal uncle wane ne abu jahal ne sai ce ah, me za ku yi da shi sai ce wallahi in ga abu jahal ko ni ko shi li'annahu balagani annahu kana yasubbu rasulullah saboda labari ya kai gare ni yana bacin manzan Allah yara 'yan shekara sha biyar ana fagen badar kafin a kafsa can sai ga abu ya taho bugujum bugujum bugujum bugujum an ce mutum ne jika jika sai ce za ka sahibukum gashi nan ya zo wucewa mu'adh bin amro ibn jamo shi ɗauki mashi sai kai masa ko takobi kai masa sara sai ya faɗi amma da yake jika-jika ne haka ɗin bai kai ga kashe shi ba to abu jahal a lokacin akwai ɗansa mai suna ikrama Ibn abi jahal a lokacin bai musulunta ba shi ma sai rama wa baban shi sara da aka yi amma kashi sai na ali ya ƙada kafiri a nan wurin ne abu jahal Allah ya kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli ammar ibn yasir ya ce ya ammar inna allaha qatala qatila ummik Allah ya kashe wanda ya kashe babarka kuma da manzon Allah ya zo kan ga wani Abu Jahal sai ce hadha fir'aunu hadhihi al-umma wannan shine fir'aunan da aka jarrabi musulmi da ita abu lahabin abokin abu jihal ne da ya samu labarin mutuwar abokinsa sai gamu da azmatun kalbiya famata min jarra'iha sai gamu da heart attack ya mutu abu lahabin shi bai yakin badar ba yaro ne fa ɗan ƙarami mu'az ibn amru da mu'az ibn azra da mu'az ibn jabal mu'azai guda uku wanda suke murafu ne na ainihin wato daga sunna da addini da taqwa da tauhidi a wannan lokacin abinda zai kara baka sha'awa kuma muka koma wata magana kuma shi wannan mu'az ibn amru zaka ji irin wainar da suka toya da baban shi mai suna amru ibn al-jamuh amma wannan a takeice na kammala muku alƙawarin da nayi dangane da na sumayya da wanda ya kashe ta da kuma sakamakon wanda ya kashe ta Allah mana muwafaqa ya samu dace za mu tashi aya ta nawa ne to bismillah malam a'udhu billahi من الشيطان rajim بسم الله rahim وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد سي فرعون يتشي zaruni ku kyale ni ka ku kyale wato yana son ya bada wani impression wato kamar ana mariki ne ya hakuri ya hakuri na ku kyale ni ku kyale ni shi ne zaruni wanda kuma ƙarya ne ya nuna ma duniya kowa na tare da shi ya yi fishi wai zai kare ma al'ummarsa addininta zaruni aqtul musa ku kyale ni in kashe musa wal yad'u rabba in yaso ya kira ubangijin nashi kaje irin ɗagawar da fir'auna yayi zaruni aqtul musa wal yad'u rabba ku kyale ne na kashe musa ya kuma kira ubangijin nashi sai ce wai inni akhafu an yubaddila dinakum au an yuzhira fi al fasad ni ina ya muku tsoro kare canza muku addinin ku na gargajiya da kuka tashi akai wato yana son ya nuna ma duniya kamar shi wani local champion ne wani ƙarƙuzun jami'i ne cikin jama'arsa mai ƙoƙarin kare addinin mutane shi ne abin da yake nufi ina jin tsoro kada ya canza muku addininku, ko kuma ya bayyanar da ɓarna a bayan ƙasa ka ji maɓarnaci yana kiran wani maɓarnaci an gane ko to fir'auna kenan mutumin da ya ma Allah ɗagawa ya ce ana rabbukumul a'ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba ba mamaki idan irin waɗannan maganganu suka fito daga bakin fir'aun aya ta gaba وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب سي النبي موسى يتي نيكا ni kan انا انا نيمان neman tsarin شيني اني عذت عذت فيل وفاعل والطاء فاعل كوبا هكذا أصل فيل وتأعاذني أي إنك عذت سيكتي فيليني wato mabani ala sukun littisalihi bi damirin raf'il mutaharrik tu udtu ta fa'il araftum ni ina neman tsari bi rabbi kuma shi fi'ilin a'udhu yakan yi ta'addi da harafi an gane kai tsaye baya dauko maka maf'ul ba kamar shariba akala da khala bane misali zaka ja ce a'adha billah ko ista'adha billah fi'ili ne ya ta'adda bi harfin inni uftu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsarin ubangiji na kuma ubangijinku to ai ba su imani ba sai mu ce ko sun yi imani ko ba su yi ba Allah shine rabbul alamin ko ba haka ba mukan ce alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka ce inni uthu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin ina neman tsarin Allah daga kowane mai girman kai wane ne mai girman kai huwa alladhi yakrahu alhaq wa yaghmutu nas wanda zai ga gaskiya ya kita ya kuma rena mutane to fir'auna kuma duk inda girman kai ya kai ya kai shi yasa girman kai ɗaya daga cikin halaye ne na shedan kuma na fir'auna an gane masu magana suna cewa wai abubuwa guda hudu cututtuka ne maganin suna da wahala sai suka ce jahilci da girman kai yana da wahala ya tafi jahili ne mai girman kai yana da wahala ya karatu cuta na farko kenan jahilci in ya gamu da girman kai yana da wahala ya tafi na biyu kiyayya in ta gamu da hasada da wahala kai maganinta kiyar saboda hasada ce kawai na uku ciwo in ya gamu da tsufa ko kuwa na hudu lalaci in ya gamu da talauci waɗannan abubuwa guda hudu suna da wahalar magani illa masha Allah kai ka zama ga lalaci da marotanci da kuma manci ka tashi ka nemo ai kaji sun ce no food for lazy man ba girki ga kasa lalle so abu hudu suna da maganin wahalar magani a ga na farko sai muka ambaci magana girman kai Allah tsare mu da girman kai saboda haka ni ina neman tsarin Allah annabi Musa yake cewa ina neman tsarin ubangiji na ubangijin ku daga kowane mai girman kai wanda la yu'minu bi yawmil hisab wanda baya imani da ranar sakamako qiyama yana daga cikin sunanta yawmul hisab yawmut talaq yawmut tanadi yawmut taghabun نعم يوم الحشر يوم الزلزلة ده صور الصوت آية تقبع وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا نعم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربي وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب to duk inda aka sami wato gangami na mutanen banza kafirai cikin ikon Allah kuma sai kaga Allah ya kaddara an sami salihi cikin jama'ar ba a taruwa a lalace haka ba a taruwa zama na kirki kuma haka cikin tarin mumene sai ka samu bara gurbi Allah karka sanya mu cikin su to ashe cikin wannan abin da ake yi akwai wani mumini a fadar fir'auna amma saboda sharrin fir'auna yana ɓoye imaninsa an gane ko? to shi imani kamar mace ne mai ciki ciki na ya mace akwai lokacin da ba zai ɓoye ba sai ya fito to haka imani wani lokaci sai kaga yanayin imani ya bayyana da abin ya kai jallin da suka dinga ta annabi musa malam wannan muminin sai ya bara shine allah ta'ala ke cewa wa qala rajulun mu'minun من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم كلمة قنن وقد جاءكم بالبينات من ربكم الله أكبر سي الله وقال رجل ونمت شي كان mutumin ba a gaya بس wane شي رجل منكرا na'am me yasa aka nakara shi suturtawa ko kuma don girmama lamarinsa wani mutum to amma mutumin sai Allah ya sifata shi mu'minun kaji fa sai wani mutum mumini an gane wato ainihin sai ya ce kun ga ba kan muminu ali yasin ba shi muminu ali yasin ba ce muminun ba وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أمانا سأكت رجل مؤمن شي ما أنت مؤمنين أي domin ƙarshe da ya bayyana imani sai suka kashe shi muminin ali yasin suna kashe shi kuma ƙila dukhulil janna qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al Allahu akbar to shi ko wannan sai Allah ya sifata shi da rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu a cikin fadin yake amma yana ɓoye imaninsa ashe wannan ya nuna maka cewa babu laifi kai kitmanul iman saboda yanayin da ka samu kanka ciki yana ɓoye imaninsa kai to ba sai abin ya kai jallin da ya ɓara sai ce a taktuluna rajulun yanzu anya kwa kashe mutum hmm? ka duba sai fito musu ma ta hanya eh, yani at-tariqal mantiqiyya logical way bai ce a na biyan min an biya illa ballan suna ce oh ka yadda annabi ne bai ce a taqtuluna rasulan ba ko sai ce rajulan yanzu kuka kashe ainihin mutum dan ya ce Allah shi ne ubangiji na kamar yana so ce ne ba akwai yancin mutum ya faɗa albarkacin bakinsa ba don ya ce Allah shi ne ubangiji na sai ku kashe shi to kaga anan ba za ka ce imaninsa ya bayyana ƙararraba tukun amma da ya kama hanyar haka an gane ko abinda zai ƙara bayyana maka cewa imaninsa ya bayyana inda ya ce waƙad ja'akun bil timin rabbi ku a to kaga imanin ya bayyana alhali ya zo muku da hujjoji karara daga ubangijinku ta kaga magana ɓoyin imani ta ƙare yanzu ya bayyana a fili ashe ana hakaito mana ne ya kasance yana da imani tuntun tuntuni amma yana ɓoyewa saboda yanayi yanzu kuma lokaci ya yi tun da ya ce ya zo muku da gaskiya daga ubangijinku ai gaskiya ce kuma ubangijinku fir'auna kuma yana jin haushi a ce akwai wani ubangiji ba shi ba an gane ko sai ce wa in yaku kadhiban idan mutumin nan ƙarya ma yake yi ba a ce da ku shi annabin Allah bane ya zo muku da hujjoji ku kyale shi mana in ma ƙarya yake fa alaihi kadhibuhu ƙaryarsa za ta karkare akan shi ne ai magana ce ta hankali ai sai ku kashe shi dan ya ce abi Allah alhali ya zo muku da hujja daga ubangijinku wannan shi ke tallata maka mumini ne ya fito fili amma tun da ba su yi imani ba to in ya kasance ƙarya yake yi to ai ƙaryar a kansa za ta ƙare amma kuma wa in ya ku sadiqa in kuma gaskiya yake yi to ba ku tabbata yusibkum ba'dhu alladhi ya'idukum wallahi wani sashi wani ɓarayi wani ɓangare na abin da yake muku barazanar faruwa da ku sai ya faru gare ku sai ce inna allaha tabbas lalle Allah la ya ba baya shiryar da manhuwa huwa musrifun kadhab Allah baya shiryar da wanda yake musrif maɓarnaci kadhab mai yawan ƙarya aka ga bai ce fir'auna ba amma kowa san fir'auna ai musrifi ne mai yawan ƙarya ne sai ya ambaci ainihin sifa wadda ta ci gamammiya duk wanda ya sifatu da wannan to fa lalle yana ciki subhanallah sannan sai wannan muminin ya ci gaba da cewa ya ƙaumi na kumul mulkul yau mawahiri na fil فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا سبيل الرشاد يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا wannan mumini da ke ɓoye imani ya ci gaba da dai bayyana ko shi waye sai ce ya ku mutane na lakumul mulkul yauma mulki da sarauta naku ne mun ji amma a yau zahiri na filar Allah ya ba ku bayyana a bayan ƙasa kuna da mulki kuna da ɗaukaka kuna da faɗa ji amma a yau kawai sai ce faman yansuruna min ba'sillah wane ne zai iya taimaka mana daga fishin uba don ma'anan bas kamun ubangiji tsananinsa narkonsa azabarsa wa zai iya taimaka mana daga azabar Allah in ja ana in yi zo mana sai fir'auna ce ƙala fir'aunu sai fir'auna ya ce ma urikum illa ma ara kai ku tsaya ba da nake gaya muku sai da ni nake gani imagine ma urikum illa ma ara da ni na gani shi nake gaya muku ma'ana ra'ayina kinin kaga fir'auna diktaturi ne dictatorial mai fir'aunanci dama daga nan aka samu sunan in aka ce mutum yana fir'aunanci to an gama gamawa da shi mutum ne ɗan kama kariya an gane ko don ga abin da ya faɗa ma'urikum illa ma'ara alhali annabawan da aka ba su manzanci Allah ta'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu ya nemi shawara wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wanda ake masa wahayi an ce nemi shawara amma fir'auna ya ce ni kawai abin da nake gani shi za a bi ta kaga wannan alama ce ta karyewa ko gidanka ne ya kamata ka nemi shawara ko gidanka ko gidanka ka ce da matarka yau me za a ci ba kasawa ba ne mutuntawa ne na daɗe ina ta cewa ni kullum koko da kosai za a sha da breakfast misali yau ki ga mana me za a ci ina neman shawara ne kai kama tara 'ya'yanka ka ce mai abinda kuka yanke shi za a ciyo abu ne mai kyau kullum ka nemi shawara hatta a gidanka an gane ko idan kuna son ku sa 'ya'ya a makaranta ka nemi shawarar iyalinka makaranta kaza ta hada abu kaza ga ƙur'ani ga turanci ga kaza kaza kaza kaza kai hatta 'ya'ya da kuka haifa menene laifi idan ka ce da matarka wannan yaron sunan wa za a sa ina ganin ya sa sunan babanmu kana nufin mahaifinta za ta ji daɗi kowa ta ji ba ko kuma wannan yarinyar sunan mahaifiyarta kuma ku sa sunan kuma ka dinga sayawa idan sunan mahaifiyarta aisha ne misali aka sanya mana sai ku dinga ce ummi irin sayawan nan dai wani al'ada ce mai kyau a araftun so hata neman shawara karka yadda ka zama kawai ka ce kai kai ne ka yarda duk iliminka da basirarka da iyawarka akwai wani sama da kai kowa ya kai kuwa to da ka fahimci haka kuwa to ka yadda ɗanka ma Allah na iya ba shi fahimta fiye da taka misali to amma shi fir'auna ya yaƙi. sai ce Ma'urikum illa ma ka ji goga mugun kaya eh ai ni kawai abin da nake gani shi nake gaya muku kawai an gane sai ce wa ma ahdikum illa sabila rashad kun gani fa ina shirye da ku hanyar shirya ne ar rashad aina rashad inda ka fir'aun aw al fasad ya akhi ya kafir amma abin da yace kenan wa ma ahdikum illa ish sabila rashad na'am وقال الذي وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا نعم وقال الذي آمنكم wannan dai mai imanin wannan rajulun mu imana ko sai ya ci gaba da cewa ya kaumi inni a khafu alaikum mithla yaumin ahzab ya ku mutane na ina jiya muku tsoron kwatankwacin bala'in da ya fado akan wato kwanaki na ƙungiyoyin kafirci yana nufin kafiran da suka wuce ana kiransu al-ahzab ko waɗanne Allah ya gama da su sai ce ina jiye muku tsoron kada abin da ya faru da su ya rincaɓo ya auku a kanku sai bayanin su ya ce mitla da abi qaumi nuhin misalin abin da ya faru game da masu aika aikan kafirci da tsiya ta kuna fanɗarewa na daga cikin jama'ar annabi nuh wa adin da adawa mutanen annabi a wane ne hud da kuma samuda mutanen annabi salih waɗannan su ne ɗin ahzab din wallazinin badin kai in gajarce muku da waɗanda ma suka zo bayan su wama yuridu zulman lil a a'udhu Allah ba zalunci yake nufi game da bayansa ba ta'ala Allah Allah ta'ala munazzahum an jami'in naqa'is sifatin من صفة النقص والله منظه ومبرأ من كل an النقائص Allah barrantacce ne wankakke ne gabarin kowace sifa irin ta kasawa da ci baya saboda ka sai ce da su wato Allah baya nufin zalunci game da bayansa na'am wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawma at-tanar yawma tawalluna mudibirina ma lakum min Allah min 'ashim hmm. ومن يضلل الله فما له من هاد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التنادي يا قوم تانينا nikan ina jiye muku tsoron ranar tanadi kakan ji bahaushe na cewa sai yawmat tanadi ko yawmat tanad ɗaya ne daga cikin sunayen tashin alkiyama ranar kiranye za a kira jama'a kowa a kira shi wani dan wani zo ga takardanka da hannun dama ko da hannun hagu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa aka ce mata yawmat tanad yawmat talaq yawmal hashar da sauransu jiya kuma mun karanta wani sunanta a farko farkon karatun mana jiya yawma mai yawmal azifa al azifa to kun ji wani sabon sunan tashin alqiyama sai ce ya ku mutane na ina je muku tsoron ranan nan na kiranye a shi kaga ya yi imani da tashin kiyama domin ga shi har ya san da haka har ma yana jiye wa mutanensa tsoron wancanan ka yi ne mai matukar wahala mai zuwa sai dai ga wanda Allah ya sauƙaƙe mai Allah ka sauƙa mana ya rabbal alamin to sai ce da su wato ina jiye muku tsoron wannan rana ta kiranye wace rana ce yau tuwalluna mudbirin ranar da za ku juya da baya an gane ko masu ainihin wato botsarewa malakun min Allah min asim ba ku da wani mai iya ba ku kariya daga ubangiji waman yudlilillahu wanda duk Allah ya batar to fa malahu min hadin ba shi da wani mai iya shiryarwa na'am ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك من مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسوله kazalika yudhillu Allah man huwa musrifun murtab sai wannan dai mumini din ya ci gaba da cewa da su wato sai ya wato juyar da akalar magana zuwa ga abin da ya faru a tarihance yace ai Yusuf ya zo gabanin zuwan annabi Musa ai ku kalli maganar walaqad ja'akum yusufu min qablu me ce min qabli ba wanda minna masuna me kasra sai ce min qablu saboda me suka ce qablu zarfu zaman ne kullun da qablu da ba'du sukan zo akan gina su akan rufa'a linqita'ihima anil idafa wal idafatu manwiya amma idan aka yi idafa sai ka sa kasra min qabli an ya'tiya amma aka ce lillahi al-amru min qablu wa min ba'du sai ka ce qablu marfu'un bid-dhamma na'am لانقطائه عن الإضافة والإضافة منوية saboda ainihin katsewar qablun daga ainihin idafa kuma idafan an riga ainihin ta misali to haka abin yake saboda haka nan sai yake cewa walaqad ja'akum yusuf min qablu hakika yusuf ai ya zo muku tun kafin zuwan annabi musa kenan ashe min qabli maji'i musa ne to nan an kudurci wannan shi suke nufi da al-idafatu man wiya an yi niyyata kafin zuwan annabi Musa ai Yusuf ya zo muku bil da hujjoji sai dai famaziltum fi shakkin mimma ja'akum bih ba ku gushe ba kuna cikin shakka dangane da abinda wato ainihin annabi a Yusuf ya zo muku da shi hatta idha halaka har lokacin da annabi Yusuf ya koma ga Allah ya rasu qultum kuka dinga cewa lan yab'athallahu min ba'di rasula ay Allah ba zai sake aiko da wani manzo bayan Yusuf ba kazalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab haka dai Allah ke batar da kowane irin mabarnaci murtab mai kuskundo a zuci ma'ana mai shakka mai dar wanda imani bai zauna a zuciyarsa bal iyadu billah aya ta gaba in zamu iya kaiwa izu kenan ko to الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إلى آخر الآية wannan allazina tana da alaka da aya da tauci domin lokacin da Allah ta'ala ke cewa azza wajal kazalika yudhillu man huwa musrif murtab alladhin sune waɗanda wato waɗanda suke da wato ja'in nan sune waɗanda tare da cewa lafazi na mutum ɗaya ce musrifun murtab bai ce musrifuna murtabuna ba ballantana ka ce alladhina tana reflecting tunda ainihin wato atfa bayan ne dole ya tafi tare da abin da ya zo gabaninsa to amma dole za a yi istinbatin ma'anar haka saboda ainihin musrifin murtab ai kira ne ai tunda haka ne ya halatta ka hararo jama'a da yawa tawaga da yawa da ke da irin wannan mummunan sifa da haka yace alladhina yujadilun ko kuma kace alladhina wato ainihin ismul mawsul ne mabani ala dam ko kuma kace ainihin alal yani al jazm fi mahalli ad dam bil ibtida ka dauka a matsayin mubtada ne alladhina yujadiluna fi ayati llah waɗannan da ke ja'in ja dangane da ayoyin ubangiji bi gairi sultanin atahun ba da wata hujja da suka riƙa da ta zo musu ba daga ina ta zo musu domin atahun imma min indi an fusuma min indillah ba tare da hujja da ta zo musu daga Allah ba domin da daga wurinsu ne to ai dama abin da ke wurin nasu ne sa suke ji an jaɗin ko ba haka ba ba su da hujja atahun sai ka ce a tahun min indillahi kenan ba su da dalili daga ubangiji amma suna ja in ja wato ainihin kabura makatan inda Allah kai kyama ta girmama kyama ta girmama gun ubangiji kan irin waɗannan mutane wa inda alladhina amanu haka kyamar ta girmama gun waɗanda suka yi imani kan irin waɗannan mutane kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin haka Allah ke yumkewa in ka ce yumki yumki wato Allah ya buga kamastam ya rufe haka Allah ke yin yumki wato akan zuciyar kowane mai girman kai jabbar mai girman kai mai homa mai torokoko mai burokoko mai nuna isa da kasaita mai hura hanci shi kuma jabberi da mutakabiri da yan juna ne shi za kake gani annabi luqman Allah kara masa aminci in ka dauka annabi ne kenan da ya tashi ma ɗansa wasiya a cikin suratul luqman cikin ayoyin nan tun daga aya ta goma sha biyu har ta goma sha tara daga ciki ya ce da shi wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashika waqdud min sautika inna ankara al aswati la sautul hamir haka ya juro masa wasiya ya bunai ya bunai karka dinga hura mutane hanci karka dinga musu ainihin isa to Allah ba baya son kowane irin wato mai girman kai mai ɗagawa domin Allah kan doka rufi da kuma yunki kamar da muka fassara kalmar a cikin zuciyarsa Allah ka tsare mu istamiru وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا م. وكذلك زجن لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا sai fir'auna ya ce ya hamanu ya kai haman haman na hannun daman fir'auna ne shi ne kamar ka ce prime minister ɗinsa waziri ne amma isal waziru isal wazir tir da irin wannan waziri wazirci in irin wannan ne allah da irinsa ya e, shi sa aka ce ba a mugun sarki sewa to shi hamanu mugun ba ne eh ba abin da ya ƙara ma fir'auna a wazirancinsa sai talabebiya sai sagegeduwa sai mantasala sai sharri da kafirci da makirci to shi ne yake cewa da shi ya hamanu ya kai haman ibnuli sarhan ko kuma ibnuli sarhan la'alli ablugul asbab je ka gina min dandamali in ka so ka ce katanga sarhan gina min wani irin manshin an gane ko in kana ganin gine-gine irin na kasashen duniya yau sai kai mamaki ginin da ake kira skycraper me skycraper laraba mai suke ce masa da larabci mai sun skycraper cikinku wa zai gaya min skycraper a larabci na zamani ahin yes e ka kamo hanya wani ne e eh, natihatu sahab wai masu gini mai tsikarin samaniya wanda in kana son ka kalla to dole sai ka dafe hula don za ta faɗi ka kalli ginin da ake kira wai world trade center da ke new york da suka rusa kayansu suka yi musulmi karya su suka rusa na je gindin ginin domin irin wannan kinsa ka je ka gani ginin da suka yi yanzu ta gindin ginin ga sunayen waɗanda wadda suka mutu suna da sunansu a nan cikin manhattan kusa da wall street cibiyar tattalin arzikin da ake ji da shi a duniya gini ne ga shi nan wanda suka yi din ya fi na bayan tsayi kuma sai masu zagayawa da suka ce ka shi nan yanzu an riga an yi shi jirgi duk bala'insa bai isa ya taba shi ba na ce to amma kuma sha'anin ubangiji in ya zo fa ina la ja'iluna na ma'alaiha sa'idan jurza in sha'anin Allah ya zo fa to wannan gini gini ne mai hafa ɗari da goma ɗari da goma kamar aljanu suka yi ginin ginin da ake ji da shi shine ainihin tower building shi ma cikin manhattan a new york amma shi gini ne hawa 300 sai ka ce wai mutum ina ya samu wannan abudin ta wannan shine misalin sarh sarh to da suna da irin technology irin na mutanen yau sai wani ga zai iya hawa jegun ubangiji ko? to ka ɗaukan shi irin abin da shi fir'auna ya ce a yi masa kai mana gina mini dandamali gina mini ainihin gina mini bene miƙaƙƙe zuƙaƙƙe na nan suna kiransu ground zero har yanzu ina jin ba su bikin buɗe shi ba tuko tare da cewa kuma kowa na neman yanci yanci wajen bin Allah azza wa na ambaci wannan ne saboda akwai abin da suke state of liberty status of liberty a nan kusa da eastern ireland gini ne wanda ainihin faransa ce ta ba america tun 1866 wai a matsayin alamar america ta samu 'yancin kai daga birtaniya tun da aiji suke bikin 'yancin kai na america sun samu 'yancin kai ranar 4 ga watan july 1776 to abin da zai baka mamaki a kusa da ainihin white house farin gida sai ga wata mace baturiya da muka ji white house kawai ziyara sai wata baturiya ta sai suka yi wani gini hakan nan sai take rubuta wai bad house muka ce me kuke nufi baturiya ba amerikiya sai suka yi wani rubutu wai if you want justice if you want peace work for justice su ya su wanda kuna son ku samu zama lafiya ku ringa yi wa mutane adalci a kasashen duniya wa shahida shahidun min ahliha su ya so kenan tsashe gaskiya ita ɗaya ce ko ka kita dole ka koma kanta hikimar shigo da wannan dama na gaya muku in ta kama zan ga tsakuro muku ɗaya biyu uku to irin wancan sarh da ake da shi a yau to fir'auna ya yi tunanin irinsa tun tun tun inda ya ce da hamana gina mini ainihin bene mai tsayin gaske wanda ya kama da abin da na gaya muku skycraper wato na hatu sahab gini wanda ke tsikarin samaniya in aka gina masa mai zai yi fir'auna yana da manufa sai inda yake cewa wato ka gina min wannan gini la'alli ablughul asbab ina fata zan hau in kama hanya tiriyan tiriyan zuwa sama shine asbab asbabas samawati fa attala ila ila ila ilahi Musa hanyar samaniya ina so ne in je in ga Allah Musa na wai wai Allah Musa na ne wai ina so in gan shi ne in je fir'auna fa attali'a dan in je in yi tsinkayo akan Allah Musa daga nan malamai sun fitar da matsala ta aqida matsala aqdiyya ko masail aqaidiyya cewa fir'auna a kafircin sama a shiya da Allah na sama <laughs> ko bu gane ne? a kafircinsa ya yadda Allah na sama saboda wannan aya ɗin fir'auna fa kenan to ina ga mumini ina kai da kake inkarin aqidar annabi Muhammadu aqidar sahabbai na'am sannan kuma katima rawani amma kai inkarin abin da ya tabbata fir'auna a fir'aunancinsa yana cewa la'alli attala ila ila musa ina fata zan yi tsinkaye zuwa ga allan annabi musa asbabas samawati fa attala ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba na san jin ga allah musa ne me yasa bai ce kai min gini a ƙasa ba in jin da shi me yasa bai ce hannun dama ba sai ce zuwa sama asbaba samawati fa attali'a ila ila ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu me kadhiba ina tsammanin Musa ƙarya yake a'udhu billah a'udhu billah sai Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su amalihi wa sadda anis sabil ma kaidu fir'auna illa fi tabab haka dai aka kawata mai fir'auna mummunan aikinsa wato ashe abu ne mara kyau ka dinga yawa mara kyau an nuna maka mai kyau ne duk lokacin da aiki na sabo kake masa ganin abu ne mai kyau to wannan ba karamin ci baye ba ne ba karamin cikas ba ne ba kuma ƙaramar musiba ba ne to fir'auna an ƙawata masa saɓonsa, yana ganin shi shi ne shi ma allah ne shi ma ya isa tun daga shi yana cewa gina min wannan katoton dandamali ko kuma wannan bene ina son jin ga ubangijin Musa dan yana sama dan ya ce dan yana sama kina ya imani Allah na sama kenan fir'auna fir'aunancin sa ya kamata ku fahimci wannan mas'ala ce aqdiyya mai tsadan gaske wanda gashi kafiri ya tabbatar da aqidan Allah na sama tara wanda ke imani kuma manzon Allah haka ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko to kamar da muka je Allah ke cewa haka dai aka kawata ma fir'auna wato wannan aika aikar irin tasa aka bauɗar da shi aka kautar da shi barin hanya ta kirki wa ma kaidu fir'auna illa fi tababin makircin fir'auna da kaidinsa wallah baya cikin komai illa cikin tabab ma'anan tabab halaka dan an ce tabbat da abi lahabin wa tab kenan tabab alhalak wa damar lamarinsa a cikin tabarbarewa ne da wargajewa da tambadewa da wancakalewa babu alkhairi cikin lamarin fir'auna zai yi mukammala ayoyi guda uku don mu kai kan izo wa ya kawai mali ko lokaci yayi to shikenan lokaci yi sai mu tsaya haka abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa kurakuran mu Allah ya gafarta mana ya rabbal alamin kasar mu Najeriya Allah kai mata albarka yankin mu na arewa Allah ka fitar da shi daga kowane irin zalunci da ake masa ka ɗaukaka musulunci da musulmi duk wanda aka zalunta Allah kwatan mana haƙƙin ya rabbal alamin Allah ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali ka haɗa kan musulmi kan alkhairi wannan damina Allah ka sa ta kasance mai alkhairi yarbar alamin muna kuma ƙara kira ga gwamnati akan zanga-zangan da malaman pauli ke yi a duk ƙasa da Allah a dubi Allah a dubi girman Allah a yi ƙoƙari a kawo ɗauki a ceci ilimin yara don kar a samu ci baya muna fata za a ga samun warware wannan lamari cikin ruwan ainihin wato cikin ruwan sanyi Allah ka tabbatar da haka cikin lokaci mai gaggawa ba tare da jinkiri ba zaman yaran ya isa kusan shekara guda fa kenan ake wani baɗi misali wannan ba karamin ci baya bane subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah